نعمة أنعمت بها علينا في قديمة او حديثة او سر او علانية او خاصت او عامة او شاهد او غائب او حي او ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتها على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوزئها أن يفوز أهلك الذي أهدته عليه وانصرها على عدوك وعدوهم إله الحق وجعلنا منه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Thank you. ta shekaran jiya mun kwana wato wajen <clears throat> babu taharimin dalaki filhaidu babin bayanin cewa haramun ne mutum ya san mata ta tana haila ya sake ta kuma ya san tana haila to haramun na amma to sakin ya auku ya yi lahi. amma sakin ya auku ko bai auku ba to shi darasin mu yanzu قال الله سبحانه وتعالى wadallikuhun na la'iddatihin na in za ku saki mata lalura ta kama ku rabuwa da su to ka a saki lokacin da an kai hushi sadda mutum ya fusata, kai ya sake ta sannan wadallikuhun na la'iddatihin sake su ga iddar su cikakka la'iddatihin na ku bari sai sun yi idda sun ƙare sannan a yi maganar su. kun ga wannan ra'a abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya karanta radiyallahu anhu faɗan liƙuhunna le ya ƙubula hinna ku sake su idan iddarsa ta yi kusa ta yi kusa ga ƙarewa la ƙubula hinna wannan ƙira'a abdullahi kenan ta hinna shi kuma abdullahi ga qira'a ta fadallikuhunna ta hinna. kawulu da ya yace li'iddatihinna ay ta hinna, lokacin iddasu kama ta kulu kama wada kake cewa abinna kataba le ashirin mina shahari ai fi wakati khalafihi min ash ashar in mutum ya ce kataba li ashar min shahari ma'anarsa ya rubuta bayan kwana goma na wata sun wuce to shine ma'anarsa saboda haka dai iddatu hinna idan wato a iddasu wato lokacin da yake lokacin iddasu idan ta kare ta tana cikin idda ta kusa kai ƙarshe wani ɓangare na idda ta ya kare to lokacin na aka aukar da saki inda auka kunga kenan tunda saki yana da lokacin da aka so a gabatar da shi ashe kun gaba da mutum ya hushi da mata ya to ya ce ya sake ta wannan bai da kyau kowa ka cewa cikin hushi mai nan na ka hukunci to sai yayi nadama ko kowa ka cewa cikin hushi ne sadda ya yi hushi sannan zai yi hukunci to yana ko dama don idan mutum ya yi hushi kamar mahaukaci ya ka komawa da za ka samu wani kayi hushi ana baka hankuri kana kwace-kwace wani ya to ya yi ma bidiyo ya ɗauke ka bayan ka huce an ka gwada ma da kana roƙo ne don Allah ya goge shi ba ka sa a ga haka kake a shi haka kake za ka ga duk ka canza da hali wanda kuma ba ka so ka ta canza da halin da ba ka so a gani saboda haka in an kai hushi ba a aukar da saki bari aka yi sai an huce sai a aukar da saki ta hinna bayan sun yi idda sun yi kusa kai ƙarshen idda sannan sai a aukar da saki أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض عبد الله بن عمر يا سكي ماتاتي تنا حيلة shi mashahurin sahabin nan dan gidan Umar dan Khattabi fi ahadi Rasulullah zamanin manzo Allah ya sake ta a lokacin da ya sake ta tana tana haida fasa'ala umaru ibn khattabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dalika sai umar bai ce mai komai ba sai ya ce inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tambaye maza Allah yaro ya sake mata kuma tana cikin haila me ya hukunci wannan saki faƙala murhu falwa raji'a sai annabi ya ce ka ba shi umarni ya yi rijiya ta wato ya mai ta ɗakinta sun malayun suka sannan ya rike ta ya ci gaba da hankuri da ita hatta ta tsahara hatta yi haila ta ƙari sun ma ta hida sannan ta sake wata haila sun ma ta tsahara sannan ta yi tsarki wato ta yi haila biyu summa in sha'a amsaka ba'adu, daga in ya so ya ci gaba da rike ta kai ya saki wa in sha'a dallaka qabla an yamassa bayan ta gama idda, in ya so ya saki kamin ya koma ta bata iddatu wannan ita ce idda Allah ce amara Allah wadda Allah ya umarni an yi dallaka lahar nisa wa sake mata da ita kun ga wato idan akwai hili ba saki na ƙarshe na ba idan mutum ya saki mata ta tana haila cewa yi a ba shi hankuri ya mai sheta har sai ta gama al'ada ta yi tsarki sannan sai in ya ga dama ya saki in dai ba ba a kai ƙarshe sakin ba na ƙarshe na duka ba in dai akwai hili to umarni ne aka yi mai sheta haza hadisun muttafaqun ala sahihati wannan hadisi bukhari da muslim sun yi tafaki ga inganci ne a karjihu muhammad bukhari ya fitar da shi an isma'il bin abdullah wa karjihu muslim muslim ma ya fitar da shi an yahya ibn yahya kilahuma da bukhari da muslim duka sun rawaito shi an malikin warawa wa salimu kuma salimu ya rawaito wannan hadisi an ibn umar daga baba ne abdullahi bin umar annahu dallaka imra'atahu wa hiya haid shi dan Umar ya saki mata ta na haila fa zakara zalika Umar bin Khattabi sai Umar dan Khattabi ya tafi makaranta ya ambaci wannan saki lin Nabi sallallahu alaihi wasallam shine kamar da ya gabata yanzu yayi tambaya kala murhu fal yuraji'a annabi ya ce ka bashi umarni ya mai shi ta dakin ta sun mai dallika li yudallika sannan ya sake ta dahiran in ta yi tsarki to sai ya sake ta a hamilan ko in ta samu ciki idan mutum ya sake mata ta da ciki babu matsala don da ta haihu ta gama idda babu wahala amma idan mutum ya sake ta ba ta al'ada kuma ba ta da ciki kun ga akwai wahala don wata ba ta haila ga wata wata kuma tana yi ga wata wata shekara shekara ta ka haila wata shekara uku uku saka haila to kun ga wadda duk adda dogon lokaci in an ka sake ta ba ta yi haila ba an wahalshe ta za ta wahala kamin ta yi aure to ba cutarwa ita abba a so tsakanin miji da mata ba a son cutarwa zaman da dai kun kai zama alheri na ko daga ba dai wani abu ya faru an rabu wannan zamana duk wanda kake tare da shi in baka yi hankuri ba kuna haɗa wata rana shi yasa kun ga uwa tana haɗa da ɗanta ɗa yana haɗa da uwa ce uba yana haɗa da ɗa ne na yana haɗa da uba ne makwabci na haɗa da makwabci aboki na haɗa da aboki shi haɗa ba wani abu na ba wani abu na da a zama wuri guda ka kawo shi kuma su musulmi in sun kai faɗa kwana uku sun wuce, an ba ka dama in kun hada da kai da abokinka ka biyo ka gane shi kamar ga akuya ka huce amma bakin kwana uku in ka gane ka ga ka ga umanka. ka yi mai sallama ku gaisa bakin kwana uku zuciyar musulmi ke amma kamin kwana uku din nan an san zuciyar ka bata huce ba biyo ka gane ka ga akuya ka wuce ko kala kaka ce masu an san kana cikin hushi amma da kwana uku sun kare to zuciyar musulmi ta aika ta hushi shi wada zama wuri guda ka kawo shi kowa kake wuri guda da shi wata rana sai an yi wada shi yasa kun ga saba annabi suna wada da junansu shi annabi ba su wada da shi domin nassin shari'a ya hana a yi da shi ko shi ba dan da nasi ya hana a yi da shi wada da ka ya yi faɗa da su wata rana tun da kun kai karatu wurin ga wani yabba annabi bashi ya to ya ci zarafin annabi ya to ya bashi lokacin da an kai alkawari ya yi ko da ya to annabi bai da kuɗi annabi ya bashi hankuri bai yi hankuri ba ya yi ta sako mai magana kuma shi musulmi na eh ai zama wuri guda na ya kawo haka sai sabai sun ka ba bashi kashi yace ba ku da gaskiya inna li sahibil haqqi maqalan lalle wanda duk adda haƙƙi yana bin bashi yana da izinin shi magana sai ce ka yan kun isa ku biya min bashi ku sallama yan ku ba ku isa ba ku taru ku bashi hankuri yana da haƙƙin ya magana dole kowa sai ya jayi ana nan sai wani ya tausi ya biya bashin shi kenan wuta ta mutu ba son annabi abbayi ba abi ne yi kaso ba don shi na aka cewa kowa ya yi nesa da dukiyar da ba shi ba ko ba kake ya kakka yawaita auren dukiyar ɗanka ko ce ba ne ba ne kakka ta kuna faɗa kuna faɗa don mina kuka jin ana ta ɓace malamai ce roƙo gare su don suna ta tahowa ga anan gada ya kaso suna cewa ba ne ba ne shi yasa aka ɓace su to ai mutum ko ya ɓaci liman ya an jima kuma liman an kai kiran sallah sai ya tawo wani ma sahon gaba ya kashe giya kusa da liman kun ga ashe ba son liman abbayi ba yana ƙaunar liman amma liman abi ne ya taɓa shi ya gama su saboda ka haɗa waye ba yanzu da kuwa ganin da an yi haɗa shi kenan a kama gaba zuciya abba ta musulunci ba zuciya ba ta musulunci ba haɗa ka duk wanda kake tare da shi wuri guda wata rana kuna iya yin haɗa inda kuna zaune wuri guda wata rana kuna haɗa amma shi haɗa an ba mutum kwana uku da ya yi kwana uku shi kenan daɗa ya huce ya iske shi falayar ƙabu in ji hadisan ya ce ya tabbatar da ya gama da shi sun gaisa bayan kwana uku idan kun yi haɗa rana altanet ran talata ran larba an baka dama duk in ka gane shi a kaga akwai a sai ka wuce amma ranar alamis ka iske shawanin zama ne ka cewa na assalamu alaikum shi ko in zuciyar musulmi gare sai cewa alaikum assalam kuma shi ma dariya ku yi ma juna dariya waccan matsala ta wuce sai dai wata in ta ran altanet an kai hada a warawahu yunus bin jubairin yunus bin jubairin ya rawaito wannan hadisi wa anas bin sirin da anas bin sirina annabi na umar walam yaqula summa tahida tahidu amma garwaye su ba su ce sai ta sake haila summa ta dahar sannan ta sake tsarki ba su ce haka nan ba Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ta da ikhlasi kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri a cikin wannan littafi wannan kuma muna cikin babu tanjimi idan ba kuma ce ba a harancin ilimin a falaki wato ilimin tauraro don ilimi na na cibbu da ƙahi to haramcin koyo ne nan na muke ciki na shi ƙalar haɗabi malar haɗabi ya ce amma ilimin da amma ilimin sanin ilimin tauraro alladhi yudraku min dariqil mushahada wanda aka samu ta hanyar gani da ido wal qabri da ta hanyar labari alladhi yu'rafu bihi az-zawal a ilimin tawaru wanda aka gane zawalin rana da shi wanda ilimin da aka gane in abu kaza ya faru to rana ta yi zawali in abu kaza ya faru to rana ta yi zawali wannan baya da laifi wa tu'lamu bihi jihatul qibla ko kuma a san huska al-qibla da shi wanda in an ka ga abu kaza duka to gabas dama take gare shi ko hauna take gare shi ko tsakiya sai take to samu irin wannan ilimi ba ya da laifi duk ilimin da a haka nan ba ya da laifi kun ga kamar zamanin umar wani karatu da mun kai da ku da daɗewa tun muna ofis. Umar dan dabi yana da wani ilimi irin wannan ice ya kawo bakin kowa daki na shi yana kallon A inuwa iccen to da ta kai wani mizani sai ya hito masallacin jima'a ya so hudu ba ko mutane sun ka zo wuri ne da sun ga in wannan ta kusa wa wurin nan sai su wace don da ta kai wurin bai sauraron kowa masallaci ya yi to kun ga wannan wani ilimi na wanda ya halitta shi mutum ya nemi ilimi don sanin zawalin rana ko kuma huskar da gabas saki wannan gairu dakhilin fi ma nuhi an wannan ilimi bai shiga cikin ilimin da an kai hani a koya ba wadalika anna ma'rifatu rasa da zilli domin sanin ah, abin nan ah, kwantawa inuwa laisa shay'an aka akthara min an dilla ma dama munaqisan mutanaqisan ba wani abu na ba bai wuce mutum ya koyo sanin duk sanda kaga inuwa tana ragewa ta haito daga gabas ta yi yamma duk sanda kaga tana ragewa tana ƙara matsewa daga yamma tana ƙara zama 'yan guntuwa to fa shamsu ba'du sa'idatun na hawa wasa ɗin sama to lokacin nan rana ta hau sama ta taso matsakiya in ka ga inuwa na ragewa da sai kuna ganin ta gudan doguwa to in ka ga tana ragewa to rana ita ko tana sama ta hawa tana nan tana hawa zuwa ta sama na hawa wasa sama'i wajajen tsakiyar sama mina ofikin shar'i amma daga bangaren gabas kuma ta daga ɓangaren gabas rana tana nan tana hawa ta ta sama tsakiya a kunga a wai za a kaza fi ziyada idan ko inuwa ta shiga wajen ƙaruwa inuwa sadda kaga tana ragewa daga yamma to rana sama ta kahawa. idan kaga ta kawo daura da kai ta tsaya ta ƙi hitowa yamma ta ƙi hitowa gabas to na nan tsakiya wannan lokaci rana na nan tsakiya idan rana ta gwabce kaɗan daga tsakiya tun da yamma ta to za ka ga kan inawa shi ko ya hita gabas to a ta yi lokacin azur ya shigo wai za a kaza fi ziyada idan ku kaga ita ko rana ita ko inuwa nan gabar da ta yi kaga ta shiga tana ƙara tsawo tana ƙara tsawo fashen su da tuntu rana ƙasa ta kai rana na saukowa ƙasa ta sauko daga sama tana yi wa ƙasa ƙasa ta sauko min wasa sama'i daga tsakiyar sama na al'ufki algarbi ta yi wajen ɓangare na yamma tana tana saukowa yamma ta yi ita ko inuwa tana yin gabas Kunga wannan abu na wanda aka gani da ido ba abu na wanda tsayi ka shiga ciki ne ba wa ya ilmun dara daraku bil mashahada wannan ilimi na wanda yake inganta a gane da ido duk wanda ka to da shi ka gwada mai yana gani in dai ya isa ya gani to yana gani illa anna ahla hadhihi sana'a sai dai su mutanen wagga sana'a wato ta wannan bangare na ilimi kada dabbaruwa sun tsara ta bima ittakhazu lahu da abinda suka rika mina alati na na'urori yanzu su masu wannan ilimin sun tanadi wasu na'urori allati yasta gani biha annabiru annazir fiya wanda mai kallo ga wannan na'urorin yana wadatuwa an mura'ati muddatihi da kulawa da tsawon lokaci ne wa murasadatihi da kuma hakewa ta kun gani kamar yanzu abubuwan da suka tsara da kwamfuta da agogo da manyan wayoyi na'urori na wayanda in kana da su yace ka wadatu ba sai ka sai ka daga ido ka dibi sama ka dibi sama ka ga rana ba sun tsara abubuwan da na'urorin da in mutum na da su ya wadatu da daga kai na ya dibi rana wannan kuma kun ga hakan akwai abin na agogai wayanda ko baka dibi sama ba in rana ta karkata kana ganewa da ka dibe su kana ganewa wayoyin ma akwai wayanda a haka to akwai na'urori daban-daban waɗanda sun ka tsara su masu mutanen wannan sana'at masana wannan sana'at wato ta ilimin falaki wa amma ma yastadillu wa amma ma yastadillu bihi min ala ala abin nan jihatul qibla amma ilimin tauraru wanda aka hujja da shi a gane bangaren gabas wa innaha rasada ahlul khubrati biha wannan tauraru na ahlul khubrati biha wanda an masana da taurarun rasaduha sun kafa wannan taurarun wuri guda min a'immati cikin shugabanni tauraru na sun ka tanada su masu wannan sana'a wayanda sun san wayannan taurarin in ka dibi wannan taurarin in dai ka santa to kana gane wajen gabas take ita ko shi gabas take ita ba a ganin ta yamma ba a ganin ta kudu ba a ganin ta arewa duk inda ka gane ta gabas take kun ba ta hawa sama ba sama take ba kun san wanda ya kawo tsakiyar sama ba ka hujja da shi to ita gabas da ya take amma masanan su sun kasanta rasa duwa mina 'ya'yan masu shugabannin nan suna cikin shugabannin allazina la mashakku fi ibadati eh, fi inayatihim wayanda ba mu shakka ga kulawarsu da amri dini ga al'amari addini shugabanni na amintattu wayanda ba mu shakka al'amarin ba mu shakka su ga sha'anin addini ba shugabanni na irin na yanzu wayanda aka zaton wani abin duniya ya sa su karkace su yi wani abin da ba daidai ba sula na shakku ba mu shakka fi ina yake ga kulawarsu da amri dini ga al'amari addini wa ma'arifatihim da ba mu shakka ga sanin su ga al'amari addini wa sidqihim ba mu shakka su ga gaskiyar su sai ma akhbaru bihi ana ga duk abin da sun ka ba da labari game da alƙiblan mu ko tauraron nan misala an yi shahiduwa kamar su ganta bi hadarati ka'aba wato lokacin ka'aba wai shahiduwa ala halin kiblati ha? a halin gaibati anha kamar kuma su gane ta ita wannan tauraron lokacin fakuwar su ga Ka'aba fakana idrakuhum ad-dalalati minha wannan su ga wannan ishara tata bil mu'ayyanati wato bayyane suka gani al'amari yake ba wai boye na ba wanda za a yi wani tunani wa idraku hadhalika bi qabul khabrihi riskuwar wannan kuma da karba labarin da sun ka basuwa idkanu indana gairu muttahamin don su waɗannan shugabannin addini wurin mu ba a tuhuma su ba mu tuhuma su balle mu ce ko sun shara mana wani abu eh eh shi ne mun riske wannan da karɓar labarin su domin kanu inda na gaira mutahami wurin musu ba wayanda aka toma na fi dinin ga addinin su ba kusan shugabanni ba wai na can dore ba ko shugabannin izala kaddi ba shekara arba'in da sun kauce ka san magana su gaskiya ta ba irin na yanzu ba ka san gaskiya ta ne na gaban nan na can gaba duka abubuwan yi na aka yi ana caccanzawa abubuwan yi na suka yi suna canji amma magabata mutanen kirki na magabata na kirki to mutanen kwarai na sun tsara magabata na kirki na yanzu kuma abin baya-baya na ya kaci baya-baya na ya kaci ah, ya ce abin nan wala mu kasiri na fi ma'arifatihim kuma ba su takaitawa ga iliminsu wato ga iliminsu da ya kamata su sani ba su magana sai sun san shi ba su yin magana ga abinda sun ka takaita iliminsu bai kai gare ba qultu nici warawa ibnu manziri ibnu manziri ya rawaito an mujahid annahu na layara yara malam mujahid baya ganin akwai laifi an yi ta'allama rajulu manazil al-qamari mutum ya ta hanyoyin a al hanyoyin wata ya sa hanyoyin da wata ka bi malam mujahidi ya ce babu lahi ka koyi wannan ilimi ka sa hanyoyin wata qultu in ji mai littafi ya ce ni kuma ni ce la'annahu la mahzura fi zalika dan babu abinda aka tsoro na halaka mutun ciki babu abinda aka zato in mutun yayi wajen sanin wannan hanyar wato yana iya halaka yace to babu wannan wane ibrahima an ruwaito daga ibrahima abin nan shi kuma ya ce annahu kana la yara ba'san shi kuma ya ce bai gane akwai laifi an yi ta'allama rajulu minan nujumi mutum ya koya daga ilimin tauraru ma ya hata bibiyi abin da ya kashe yawa da shi ya gane alƙibla ya gane huska wanda ya huskanta. Birawahu ibn Mundir kala ibn rajab ibn rajab yace dunkule wal ma'zunu fi ta'allumihi abinda an ka da izini ga koyo na wannan ilimin ilma tasayiri ilimin tahiya da sauƙaƙa abubuwa shi an ka hori. la ilma ta'asiri ba ilimin ta'asiri ba wanda za ka ce tauraro kaza tana iya yin kaza ka bata wani ta'asirin da za ka ce tana iya yin abu kaza ya to wannan ba a halitta wannan ilimin ba bayan na ubadin wannan ba ta ce ilimi na babu tauraron da kai yin wani abu sai Allah to wannan ilimi ilma abin na ilimin ilma tasayir eh, ya halitta alma ilmu ta'asiri bayan na ubadin wannan ba ta ce na muharram kuma haram qaliluhu wa kathiru mai yawa ne da dan kadan ne duk haram wa amma ilmu tasayiri amma ilimin sauƙaƙa abubuwa da tahiya a gane gaba so yamma to fa ta'allumu ma ya hataju ilaihi, mutum ya koyi abinda yaka bukata da shi da da idan ya shiryu ga hanya ya gane inda zai bi wa ma'arifatul qibla ko ya gane al-qibla wa duriki ko ya gane hanyoyi wannan jaizun ya halitta inda jamhuri wajen mahiyawan malamai ai wa'annan da kuka gani ana daukowa masu yadda hanyoyi in za a hanya sai a dauko su ai wannan ilimin na suka wani da shi na hanyoyi sai su kaza suna bayyana hanya shiga ga yadda za a yi a dauko hanya daga wuri kaza a wuri kaza ta hita wuri kaza ilimin na sun riga sun san shi kuma shi wannan ba laifi na to koyon irin wannan ilimi daga tauraru, da ilimin tauraru wannan bai da laifi amma ka koyi ilimin tauraru kaza yana kawo masiba yana kawo arziki yana kawo kaza to wannan bai da kyau don ya koma bangaren kebbo da sihiri wannan bai da kyau wa ma da alaihi amma ilimin da ya wuce ilimin shiriwa ka gane hanya ko ka gane alƙibla ilimin da ya wuce wannan ya ƙaru ga wannan la hajata ilaihi babu buƙata gare shi da shigulihi amma huwa ahammu min dan zai shagaltar da mutum game da abinda da yake da umfani ga mutum wa rubbama addata ta ta ta daqiqin da yawa abin nan zurfafa tunani ga irin wannan ilimin wanda ba na gane hanya ko alƙibla ba zurfafawa wajen bincike ne to yana kai mutum ila isa'atul zanni zuwa ga muna na zato bi maharibul musulmi ga masallatayen musulmi duka ai abin nan 1983 ah, zuwa 1984 wani malami ya bunƙasa da irin wannan ilimi sai haggarin ga ya shigo ya ce duk masallatai ba daidai suke ba duk da an ga aza masallatai ba daidai suke ba, kunga ya wuce ilimin da adda umfani ya kai shi ila ati zanni zuwa ga muna na zato bi maharibil musulmi ga masallatai musulmai wadda ba su daidai ba shi yanzu shi ɗaya ɗin ga shi da ya daidai to kun ga musulmi ba su bin inda ya bi shi ko bai bin inda sun ka bi ƙarshe zai yi sallah inda ba a da kibla ba to irin wannan ilimi in yayi yawa lalata mutum ya kai saboda haka shi yasa ba a son shi yawa a dai tsaya bakin abin da shari'a saka nema yace kama waka yana kai mutum in ya wuce wanga da aka bukata to yana iya kai mutum zuwa ga muna na zato ga masallatayin musulmi kama waka kama wanda ya taba wa kowa min ahli hazal ilmi ga mutanen wannan ilimi kadiman da dadewa wa hadisan da kuma da baya sun yi zurgi ga wannan sun kadawa suna muna na masallatayin musulmi suna cewa ba daidai ake ba wadalika yudi ila da kada bi salam wannan ko in ya ci gaba da zama haka to zai kai shi ga aqida cewa duk salafus salihina aqida su ba ta kwareta ba wazalika yudi ila itiqadi kadai salaf wannan yana kai shi ga cike ne ne ya ta cewa as-salafus salihina duk sun yi kuskure fi salatin cikin sallar duk inda sun kai sallah ba gabas na ba shi da ya san gabas wa huwa badilun wannan ilimi ko ya zama batacin ilimi intaha muqtasara iyakarsa kenan wato takaice daga shi ibn rajabin saboda ka ala ta halin ilimin tauraru mun ambaci abubuwa da yawa da ni da ku ciki wasu na ganin gaba ɗaya haramun na duka ilimin kowane ɓangare wasu na ganin gaba ɗaya halana kowane ɓangare har da wanda za ka bi ka zama kayayyaki sun ka ce ya halitta wasu sun ka dawo sun ka keɓe kashi na uku su sun ka keɓe sun ka ce akwai na ƙwarai akwai wanda ba na ƙwarai ba na ƙwarai ilmar tafiyiri wanda za ka iya gane alƙibla ka gane a lokacin zawalin rana da ɓullowa alfijiri suka ce wannan ya halatta shi na muke ciki na yanzu kuma kun ga dalilansu suna nan suna ba da dalilai wayanda dalilansu suna nuna wato a tabbacin wannan bangare da suka keɓe cewa shi ya halitta. Ƙultu na ce, to wannan bayani na halaccin wannan ilimin mutum ya san ilimin da zai gane alƙibla ko zawalin rana ko kullowa alfijiri ko faɗuwar rana a ce wannan ya halitta wa hada huwa sahihu insha Allah wannan ita ce magana ingantacciya insha Allah wa dullu ala zalika da ayati wal ahadith kuma ayoyi da hadisai duk sun nuna haka na Allah ta taqaddamat wadda bayanin ayoyin ya gabata ayoyin can da muka gabatar da hadisan da muka gabatar kaulu to da yace wannan hadisi zakarahu harbun da wannan kisoshi duka yace harbu mala harbu shi ya ambace su wane anhuma daga waɗannan manyan malamai da muka ambata wane ne harbu harbu huwal imamu alhafiz harbu imama ne wanda aka ce mahafiz harbu ibn isma'ila abu muhammad al-karamani al-faqihu masanin fiqhu min jillati ashabil imam ahmad yana cikin manyan manya abokan imam ahmad bin hanbali imam ahli sunnati wal jamaa shi mala harbu rawa an ahmad ya yi karatu ga malam imam ahmad bin hanbali wa ishaqa da malam ishaqa wa ibn madini da ibn madini mutumin nan da ya fara rubuta ilimin hadisi a duniya wa ibn ma'in da ibn ma'in wa abi haisama da abu haisama wamna abi shaiba da abi shaiba wa gairihin da wani su waɗanga malamai ne na sun koyar da shi walahu fatan jalila yana da littafai masu daraja ha kitabul masail ciki manyan littafai ne da sun kai kowane daraja akwai kitabul masail allati su'ila anha al-imam ahmad tambayoyi wayanda an kawa imam ahmad bin hanbali ya karba lokacin rayuwa tai su biya rubuta cikin wannan littafi wa gairihi da wani malami da ba ibn hanbali ba wa da biyar hadisa wal asari cikin ansoshin da tambayoyin ya kawo hadisai da maganganun magabata wa abdunuhu rawa asar ƙasada yana zaton sa ya ruwaito hadisin ƙasada, wa ibn uyayna da ibn uyayna fiha cikin kitabul masail wannan mashahurin malami at-taqi da muka roƙo Allah shi hada mu aljanna da shi mata sanata na wa mi'atin ya mutu hijira na da shekara da 280 wa ishaqu ishaqun da yayi ruwaya ga ga, harbu shi ko huwa ibnu ibrahima shine ishaqu Ibn ibrahima Ibn makhalad abu yaquba al-hanzali an-naisaburi al-imam al-ma'ruf imamu ne wanda an san shi bi ibni rahuwayi ana ce mai ibn rahuwayi malamin masu sayyul bukari rawa an ibn mubarak yayi ruwaya shi ko daga ibn mubarak wa abi usama kuma yayi karatu ga abi usama wa ibn uyayna yayi karatu ga ibn uyayna wa tabaqatin da mutanen zamanin su bi yayi karatu gare su kala ahmad imam ahmad ya ce inda na? imamun min a'immatul ita haku wurin mu musu imamu ahli sunnati wal jamaa to haku imamun shugaba ne min Musulmi muslimin yana cikin shugabannin musulmi warawa anwa ahmad malami ahmad bin hanbalina ahmad bin hanbali yayi ruwaya ga rayuwar bukhari da bukhari wa muslim muslim ma da sun yi karatu ga haku ibn rahoyi shi yasa kuka ga na ce muku malamin sunnah duk sun yi karatu makaranta ce wa abu dawo da abu dawuda a sajjar sani shi ma ya yi karatu gare wa ruhun da waninsu wa rawa huwa idan ana ahmad wadda ahmad ya yi karatu gare shi ma ya karatu ga ahmad ahmad ya tabbatar da ibn rahuwai malami ne na shi ma ibn rahuwai ya tabbatar da amr ibn hanbal malami ne na wannan mashahurin malami mata sanata 90 wa 30 wa 200 ya mutu hijira na da shekara 239 to duka waɗannan mashahuran malamai Allah ya gafarta musu ya haskaka musu kaburburansu kuma Allah shi hada ma aljanna tare da su mun karanta mun ga abin da sun kai kuma muna roƙonka Allah da ka shirya su ka yi mutanen gaskiya da su to mu ma Allah ka shirya maka mutanen gaskiya da mu yadda ka taimake sun ka gama lahiya da duniyar nan ka taimaka mana mu ma mu gama lahiya da duniyar nan yadda ka taimaka musu ka shirya musu ɗiyansu da matayensu mu ma Allah ka taimaka mana ka shirya mana ɗiyanmu da matayenmu kuma dukkan suka sa musu albarka kuma da mu da ɗaya da mataye da zuriyar muka ba mu kaya da tsaronka daga shirorin masu shi ka kare mu daga minahicin munafukai da makircin makirai ka sa aljanna makoman mu in kiya mataye, kuma ka ba mu ikon kwana ƙarshen wannan babi dada sai mu yi salati ga hannun Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu muna roƙonka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu bayanka musulmi waɗanda ba su da lahiya duka Allah ka warkar da su Allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka su cikin rasu. Allah ka yahe musu kuskure da gangancinsu Allah ka tosaya musu ka sa aljanna makomarsu ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriyar mu da zuriyar uwayen mu baki ɗaya Allah ka sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi muna roƙonka Allah bai asma'ika lausana matayen mu Allah ka gafarta musu Allah matayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah da albarka sunayenka ka gafarta mana baki daya ka sa aljanna makoman Allah muna ƙara roƙonka bai asma'ikal sana wa sifatikal wala ka shirya mana ka shirya muka shirya mana ɗaya da zuriya wadanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah don albarka sunayenka Allah ka shirya mana ɗiyan ga da ka ba mu Allah don darajar sunayenka Allah ka shirya mana ɗiyan gada ka ba mu Allah ka shirya mana zuriyar mu baki ɗaya Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka haɗa kansu ka sa son juna tsakaninsu Allah ka haɗa kansu ka sa son juna tsakaninsu Allah ka kare mu kare su daga sharrin duk wani mai shiri da mu da su ka kare mu daga dukkan sharrin wani mai shiri ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu ka kare mu daga minahicin duk wani manahici? ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu muna roƙonka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da da yannai da kannai da tsiya da zuriyar mahaifanmu Allah saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana ka azirta mu imani cikakke ka azirta mu lahiya cikakka ka azirta ma ayyuka na kwarai ka azirta mu akhlasi mu donka mu bari donka ka azirta mu mataba'a biyayya ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah da albarka sunayenka duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su ya Allah ya mallata rahul uyun ولا تخالطه الذنوب ولا يسف والواسفون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا يخشى الدوائر ويعلم مساكيل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الأمدار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرك عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا علم ما في قعري wala jabala illa alam ma fi wa'i mana roƙonka Allah ka tusaya mana ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko Allah ka maishe su alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kaye mu ya Allah ka kiyaye mu saboda albarkar sunayenka ka tausaya mana makiya da mahasada na kusa da na nesa dukka san su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su ka taimaka mana ka kare mu daga sharorin kowa da kowa ka kare mu daga cututtukan kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa saboda albarkar sunayenka ka ansa mana addu'a mu dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka kyautace aƙida su da imaninsu Allah ka gafarta su, ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abinda duk musulmi suka tsoro Allah ka kare su inda duk musulmi suke Allah tausaya musu ka ba su kariya da tsaronka aljanna ka ba mu firdausul ka kare mu daga azabobin wucinka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadikal khairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu nas'aluka min al-khairi